saboda haka ashe inda haka ne ta bakin powell yake cewa a littafin support aid laws of power yake cewa azabar da za ta sami wanda ya cancanta ya musharaka a siyasa ya ƙi sakamakon shi a ƙaƙaba masa sha-sha-sha ya gallaza mai azaba amma anan magana shi <clears throat> kun gane mu muna kallon siyasa a matsayin ta bane muna kallon siyasa a matsayin abu da dole ne bayan da yanzu ka ɗauki misali arnan kanan suna ta surutu wannan na san gaya muku ne abin da ya shafi abin da ake ciki kawai dan me muslim muslim manta da duk wacce jam'iyyar siyasa a'a su musuluncin kawai suke kallo ka ɗauki wannan dan me muslim muslim babu kunya ba tsoron Allah akwai wanda ya shiga cikin gwamnatin nan ya ci amfanin gwamnatin amma yana ta surutu akai alhali 1978 an yi kirista kirista a ƙasar nan ko ba yi ba mun tanka philip omiyadi in ba ku sani ba shine mataimakin wall 78 christian christian ticket haka muke shiru ba mu tanka ba ina so kalli su ba wata jam'iyyar suke kallo ba a musuluncin kawai suke su sai atakin din shi azikiwe yayi kirista kirista 1979 mataimakin shine professor ishaya audu mun taba tankawa eronsi yayi christian babatope mataimakin shi mun tanka gawon ya shekara tara yana mulki shekara tara mataimakinsa shi ne wa joseph uh, wane ne kinwale shekara tara kaji mun tanka tun ji na jam'iyyar nap gashi na misalai da yawa ba na kallon wata jam'iyya kawai wannan addinin suke kallo ni a wuri na jam'iyyar kudu ta ce da ni za ta kira musulunci ina tare da tafiyar ban ci abin da nake nufi je ke duk abin da ranka ya zaɓa maka amma duk inda aka ce addini na ake son a kai shi kasance ƙarya kake ba za ka kai shi ƙasa ba saboda ka musharaka cikin siyasa musharaka iri biyu ce ina zana gaya muku akwai al-musharaka al-maddiya da musharaka al-ijabiyya wanda ya je don neman kuɗi da neman abin duniya to wannan ba shi da manufa wannan matacce ne wannan gawa ne wanda ya je saboda ɗaukaka jama'a daga ƙasƙanci zuwa ga ɗaguwar daraja sai ka ce kar mu shiga shiga an malamai kake nufi shigan malamai iri biyu ne akwai shiga siyasa kai tsaye akwai shiga kai sunkuye kai sunkuye ya zama to kuna da ainihin kawadir political cadres ku ringa ce gayan da za ku yi gayan da za ku yi amma kar a ganku a fagen abin nan kar ku yi wani kamfen akan membarinku saboda an yi a baya an ga abin da ya faru aha so ku zama to very careful amma ka fito ka ce kar a yi a zauna da sauran to me kake so a yi a zauna ai dole a yi musharaka gwargwadon wane ne zai abin kirki kuma sana abin da zai ba kawo shi sai ka iske sai 'yan siyasa nan su zo wurin ku yiwu a kan makalla wallahi za mu yi zaɓe kaza kaza ba kwa zaunar da su ku ce da su me za ka yi wa musulunci ku rubuta MOU memorandum of understanding me za ka yi wa addini muna da matasa kaza me za ka yi sai ka faɗi me za ka yi sai ka iske ba su yi sai lokacin zaɓe su zo masallaci ka ga ɗaya a sahun gaba da an yi sallah ya miƙe wai ga wali na Allah ya zo masallaci ko ka iske mutum ya zo a ji ana faɗo a yallaɓai in ba da ko ba addini ba ya ci gaba wannan wulakantar da kai ne hmm? wala barin gaya muku wani babban ɗan siyasa shekaran jiya na muna tare da shi babba ne ya ce malam ƙungiyar kan sun gayyace ni in zo in bayyana musu manifesto mana so suka gayyace shi amma ku fa sai dai ku tashi ku je wurin su ko malamai ko hada ta'kis ya habibi ku nuna kuna da izza mana ku mutunta kanku mana girman kai daban girmama kai daban ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو أظموه في النفوس لأظم لأظم ولكن أهانوه فهانوا ودنسوا إنجوا الجرجاني متن تكي كيمن تكي sadaka wanda suke sukan dan me ake shiga siyasa sai muka ce ba su fanci siyasa ba ne siyasa ta kasu gida biyar zina faɗa siyasa ta manufa ta kimantawa ta gyara wannan dole ne a shiga ai musharaka ciki saboda a gyara kasa. kai dai kawai a shiga da niyya mai kyau da zuciya mai kyau ba lokacin muhadara bane Allah ya sa wannan amsa ta gamsar ta kuma nuna hanya wallahu ta'ala alamu bi tawfiq kai khaira shekana akwai tambaya ta biyu to tambaya ce dai ko ba tambaya ba shi mana abin da yake magana kowace addu'a ce zai yi idan ya ga wata yarinya yana so Allah ya bashi kuma ina tabbatar muku <clears throat> wannan al'amari haka yake ita soyayya an gane an ce menene wai haɗon jini ne kana iya ganin wance sai ga ta kwanta maka a zuci kana bukatar ka aure ta ai ba shashanci aka ce ba ko ita ma ta hango wani Allah ya kyallara mata san shi a ƙoƙuwar zuciya ta ta to kar ka bar soya da dinga nukurkusa ka a zuci ka bayyana abin da ke tare da kai ya za ka yi farko ka yi istikhara saboda kila ka so abu ya zama sharri ne gare ka kullum muna yawan samun wannan yan mata su kira mu a waya ga ta malam ina bukatar kaza wallahi wani na so aure ni ya zan yi haka ainihin su ma yara maza din ya za a yi ne shi yasa ina ba da shawara dukkanin masallatan mu a samar da dandalin tattaunawa kan aure Allah muhimmi ne har ma in zai yiwu akwai abin da MS suke da magauka magauka ne ko magauka ne ai kun yi ms zo daga cikin ku wato kungiyar sa ido akan auratayya a unguwa idan akwai 'yan mata da samari suna son su yi aure to shikenan a tsara musu kamar semina kafin a yi auren a ce to ga yadda zaman aure yake a karantar da su har ma a rubuta littattafi a dinga ba su misali amma dangane da addu'a da kake magana shine kai istikhara ɗaya kenan na biyu kai tawassuli da karatun qur'ani mana ayin kai istikhara magana ta kare Allahumma inni astakhiruka bi ilmik ai ka kare an gane ka karanta ayatul kursi da azkar sabahiyar masa'iyya sun wadatar da kai sun ishe ka wajen kai ga abin da ake bukata sai dai kai kai istikharan yan wayo ubangiji na yi istikharan ya Allah ko ba alkhairi bane Allah ka mai da shi alkhairi to wannan ba Allah kake bashi zabi ba kuma kenan akwai su yan wannan dabara yan wayo yan hikima misali saraka ina fata Allah ta alkhairi sannan kamar yadda kuka ji <clears throat> in za a yi aure a samu abu tara mutum ya fi mace abu uku ya fi ta shekaru ya fi ta kudi ya fi ta ilimi ni na ƙara ɗaya ma cikin tarin na sha faɗa ya kuma fi ta ƙwari da ƙarfin zuciya kun san hikimar don kada bayan an yi aure cikin dare ya ga wani baki-baki cin ya ce Na Allah je ki duba menene cin a ga ragon maza ne ya zama jarumi mai ƙarfi ne sannan tafi shi abu uku suka ce tafi shi kyau kamar yaya tafi shi karancin shekaru kuma level ɗin soyayyata ya ɗoro a kan nashi ne wannan wannan magana kwanaki a jami'ar maiduguri yara 'yan mata suka dinga guna ce ba ku sani ba ne ai mahaifa da ake ya sunan mahaifa da larabci ne arrahim haka ne to rahim rahama jin kai tausayi wannan tausayin yakan shafi hata alakaki da mijinki ƙaunarki da shi abu ne mai sauki ka iske ya mace tana zidda hawaye don kauna da miji amma shi namiji gan same mai zai tsaya ma kuka ne misali to da haka ana son hatta son ta ya ɗoro akan haka sannan kuma sau kan abu guda uku sauɗa kan harshe guda a kan son addini sannan kuma a kan ainihin wato yare guda shine harshe guda ɗin to waɗannan muhimman abubuwa ne sannan kuma ka tabbatar da kyawun gida na daga tun gidan mu in ka zo neman auren yarinya sai mun yi bincike a kanka binciken keke da keke kuma da hankali yan shi'a suna nan suna yawo suna ƙwarin su aure ƴaƴan ahlus sunna be very careful kar garin kwaɗayin na wasu yara yan mata ku faɗa kanku cikin rami wasu kuma iyayen suke da kwaɗayin na karanta labarin yarinyar da iyayenta suka aura mata wani matsafi yaro na ya zo neman aurenta suka ce ba za mu baki ba ga wanda muke so ya kawo kuɗi ya kawo mota shi dan cultism ne ta ce ba bana suka ce wallahi shi zaki aura haka suka matsa mata yadda labarin zauna aka aura masa wannan yarinyar bayan kwana biyu tsafi da ita aka ji tsayar ya je yake gaya ma iyayen aiwance ta mutu yana ta kuka irin wato dumu'ut sa'a, hawaye irin na kada to da yake makwaɗaita ne ya kamata su ci a in ta mutu ba mu rahoton likita ba mu autopsy ba mu postmortem report me ya haifar da mutuwar la kwaɗayin ya ci me sai suka ce to shi kenan nan da ta mutu ga ƙanwata ko kana so kwaɗayi aƙalla ina kabarin ta to misali aka ce aka ba shi ƙanwar to da yake dare tara taɓa rawa ɗefa na mai kaya ne sai Allah ya tona asirin shi a hannun ƙanwar da ya auro kanwar sai ce mata tare muke da yar oki a nan duk ɗakin da ke gidan nan ki shiga amma ban da wancan ɗakin ta ce to sai ta ga a ɗakin an rubuta albaitul muslim da dark room a ƙofar ɗakin ta kuma na makasar ɗakin matsafa kenan ta ce ina matar mutum kamin iyaka da wani ɗaki ta ce zan shiga komai ta ban jama banjam ya tafi harkarsa ta ibilisai sai ya mance ki din ɗakin wannan ɗakin akan teburinta ta masa girki haɗaɗɗe ne santi ne mantuwa ne ya dai barki ita kuma ta ce wallahi zan buɗe duk abin da ke ciki tana buɗe sai ga 'yar watan da ka san bandan kifi ya tsafe da ita haka na ji ruwaya. can shi kuma sai tuna ai ya barki ya san kuma aikin gama ya gama sai gumi ya karyo mai ya rarumi kiɗin mota malam kafin ya zo gidan malam an kewaye shi yaranta a nakare me nake cewa to kwaɗayi inda kwaɗayi da wulakanci da ƙasƙanci man madda ya da hula ya muddi rijilahu wanda ya miƙa hannu a bashi bai isa ya miƙe ƙafa ya wataya ba so kuma yi da hankali 'yan mata kar mota ta ruɗe ku 'yan ƙare mota suna nan wani ma ya gaya wai ai ka bari in ta zo nuna mata ni mai shi ne ta zo za a yi taɗi sai ce ka tsaya can a bayan wancan katangar tana zuwa tana zama zan buɗe waya hands free zamanin hands free ta zauna aka fara tattaunawa sai aka buɗe waya eh dama ina son gaya maka wato wallahi kago kago ɗin jirgin kan nan ne ya iso ainihin tinkan island a lagos mm. ita kuma ta fara yaki haƙura ta aure mai kuɗi to samari ka kuyi ƙarya banda aron mota banda aron waya kuma in za a je neman aure a kiyaye abu hudu yaushe ne ne zuwa yaushe ne ne menene a ina ne yaushe za ka zo taɗi banda bayan karfe goma dare munafinci ne ka zo ido na ganin ido bayan la'asar shine yaushe ne ne sannan kuma zuwa yaushe ne ne longevity za ka yi minti nawa barin tambaye ku don Allah tsakaninku da Allah minti nawa ya kamata a yi wajen taɗi ku gaya min talatin ko wallahi kun yi adalci kuma in kai ba wani irin kidahu mai susu su tuma ki ballo jaka ba ne mace dai zan iya tallata kaina gare ta cikin ƙasa da minti goma Allah kuwa ni ne wani dan wani jikin wani mai kakawa ne ko a saya ko a bari ai advertisement ne yalan ne misali amma ka zauna ka dauki ka dauki awa guda kana bata wa mutane lokaci saboda ka yaushe ne ne zuwa yaushe ne ne menene za ku the content of discussion la khira fikrin john illa mana mara bi sadaqatin a cikin suratu an-nisa shine menene sannan kuma a ina ne wannan tambaya ta kai kan addu'a na baka amsa da kuma ƙari kan abin da kaji Allah ka samu dace tambayoyin sun ƙare ko ko akwai eh, ina son dazu kun ga ina duban waya ina so kafin ku tashi ku haddace wasu baitoci ne kaɗan da suka shafi ilimi ina magana kan ilimi ne ko dai in faɗa yanzu an haddace ko a ƙara tambayoyin sannan mu yi dajiya mai yi na baka zabi to bismillah to na a na mai tambaya ta wannan ta gaba yana cewa shin ya halatta a wuri yar gidan dan duba wato wacce mahaifinta boka ne sannan kuma mutum ne yake neman aure iyayensa sun hana shi saboda ba shi da kuɗi amma yana da sana'a to tambaya kusan biyu ce shekara eh, ni kaga a fahimta ta auren yar boka ita yar boka ce to e eh, yar boka ce ta fuskar dangantaka an ce yar boka bokancin take ita ɗaya kenan ai ba bokancin take yi ba ɗaya kenan ka taɓa samun rana ɗaya ta nuna maka ita ma yar boka ce ma'ana tana bokancin kuma tana sha'awan bokancin ta taba yi ka taba kwankwasa cikin ta kafanci ita yadda uban ta kyaka take na biyu shin ba za ka taimaka ka cece ta ba daga wannan halakar shekaru kamar goma wata ran a garin oromi a jihar delta kasar ishan na ji harkar da nake sai ga wani yaro ce akar makalla dan allah na zo wurinka ne na ji an ce ka zo ga na ce i eh. yarinya ce kirista zan aure ta amma iyayen sun ce za mu baka amma sai ka kawo tulun giya a matsayin sadaki yanzu damuwa ta in ba su giyar na aure ta ko na hana sun ce in ban ba da giya ba san ba za ta musulun za ci gaba da zama a kafirci da shirka tun zubarin tambaye ko in ko ne ya za ku yi a ba da giyar <laughs> a ba da giyar giya uwan laifi <laughs> me dalilin ku ai fiqhu ne ai walaysa wajibun bil menene bil iqtidari wala muharramun ma atira hada wani ittirar kabatta ta cigaba da kafirci shine ad-darrul akbar ka zanyo ta bal akhaf saboda haka nace kai to haka irin wannan misali ka aurota ta bar wannan bokancin alkhairi ne a takeici halarta ka aureta? in dai ba ka fahimci muraran ainihin yanda inda baki karatu ya wuke zuba ba ne Allah ya kyauta tambaya ta biyu ka ce min yana neman aure yana da sana'a amma iyayen sun hana saboda ba shi da kuɗi eh to ai tunda yana da sana'a da kuɗi ai shine irin wannan kwalama da kuɗin da muka faɗa barin gaya muku da za mu raya rayuwa irin ta maga sa'id ibn al-musayyib sayyidu tabi'in abdul malik ibn ya nemi ya bashi yashi sa'id yana cikin alfuqaha sab'a na ina na madina ya ce ina son gafata malam yarka ka bana aura ma yata alwalid sai shi wallahi ba zan bayar ba haka ce ya sheikh imamu duniya ja'atka duniya bi baharajatiha wa izzatiha sai ce wallahi ba zan bashi ba sarkin musulmin duniya ya ce ba zai bashi ya aura ma ya ce ina gudu ka ta kaskanta gidana gidan ilimi ne ba na kallon duniyar ba kuma raini ba ne mutunta kai ne yana da ɗalibi sunan ɗalibin shi abu wada'ata abu wada'an nan talakan talak ne kwanciya yake a masallaci shimfiɗa irin ta karauno ta yi masa shaci a ƙarƙarin shi miskin zama raba. kwana biyu bai zo ba ya ce a ba wada'a in qata'ta anna bam ganka ba yace wallahi ta malam ban zo karatu ba mata ta ce ta mutu na cikin alhaji oh yanzu baka da mata wallahi babu talaka ne malam na inna na sai ce ta'allau zawwatuka ibnati sai ce ni yana mamaki sa'idi aura masa yan shi sarkin duniya ya hana mai ya ce wallahi na aura maka kai kai kai ku zama ku ne shaidu zawwajtuhu ibnati sadaki kaza abu da kansa na juyawa kamar kuma farki yake ne a lokacin yayi azumi ya je yana shan ruwa <laughs> bai gama shan ruwa ba sai sa'id ya taho da ashi ya kwankwasa kofa ya ce sa'id bilbab ga mataka na ta kawo maka ita kaji maza mutanen Allah amma yau ra'aitun nasa qad malu ilaman inda hu malu wa malla inda hu malu fa anhu an malu ra'aitun nasa qad zahabu. ila man indahu zahabun wa man la zahabun fa anhu nasu ma qad zahabu sun ware ra'aytu an-nasa munfadda ila man indahu fid ila akhir ma qala to da haka ɗan uwa tunda kana da sana'a ka ci gaba da neman aurenta ko kuma iyaye dan Allah ku ji tsoron Allah ba wanda ya zo duniya da kobo haka ka zo tiɗirɗir za kuma baka da komai ku kiyaye ku ji tsoron Allah na yadda mutane akan kuɗi sai yadda Allah ya kawai Allah ya kyauta ya gyara halayen mu fi baki? na'am bismillah wannan kuma shewa yake yi ina matsayin masu zagin shugabanni da kuma masu shiga sallah da gudu shin sallah ta yi zagin shugabanni bid'a ne baya cikin manhajin ahlus sunnah wal jama'a sam wasu sun ɗauka ai rauni ne kasawa ne jarumi ne ka hau mimbari ko ka dinga ka dinga komaji ga mun faɗa ai abin da za yi wannan ba jaruntaka ba ne a khilkari shugabanni idan suka kauce hanya ba ka zuwa kana musu terere in kana da hali kai musu nasiha nasiha kuma karka irin taulakanci imamu shafi'i yana cewa ta'ammadin nasiha ta finfiradin وجنبنا النصيحة في الجماعة فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعا فإن خالفتني وأبيت قولي فلا تجزع إذا لم تعط طاعة شافي كده يمن نصيحة أجيفي amma cikin matsalaci ka ce ya ji na ganka a gidansa ne wasan ce kai ma ka tafi ne kwarai da gaske sadaka idan shugaba komai karancinsa ya ba daidai ba ku same su a gefe yalla bai ga kaza kaza kaza wallahi ya fi tasiri in ka zo kai la'ana sai to an ke abin da kace kuma me zaka iya yi misali bannan tana da yawa so musamman hajin salaf da tsarin su amma shugaban da ya ma Allah tawaye yi ma Allah fito na fito da na ba kyale shi Habib Bourguiba 1960 a ainihin Tunis ya haramta ya haramta azumin Ramadan karara yace kada azumin Ramadan azumin Ramadan a Tunis مبوكو سنيبا يتشلي أن الصيام يسبب الجوع ويؤدي إلى النقص في الدخل الوطني البلدي ينكاو reduction in the GDP of the nation الإمام ابن عاشور بتجمال من تفسيرنا من التحرير والتنوير سيجا آية يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون سيتي صدق الله وكذب بالغيبة علنا شين تشانسلا نجامع الزيتونة الوكتشن yace ya sauke yace tafi nono fari dan ka sauke to irin wannan ja'iri shine ba a yi masa wata mudahana illa an tarau kuffan bawahan Ma shugaba yana tsaye da addini don me za ka yi tawaye me ci gaba me nasara me fa'idar misali Allah ka kyauta amma masu zuwa sallah suna gudu jahilan sallah ne sallah ka zo mata a tsanake a kintse cikin jam'i eh, albazar ya fidda hadithi da albayhaqi cikin kitab al-awqat albani ya hassana hadithin cikin sahihul Jami'i. an gane ko hadithi mai lamba tara. hadisin ibn umar annabi yana cewa sallallahu alaihi wasallam yace inna afdalas salawati salatu subhi yawmal jumu'a fi jama'a kajifa duk cikin salloli babu mafi kyan sallah sallar asubahi ranar juma'a kuma cikin jama'a ka wannan hadisi ma la ja hankalina inna afdalas salawati na'am salatu subhi yawmal jumu'ati fi jama'a to saboda kwaɗayin ka zo kai jami'i duk da wannan ba ce ka rugo da gudu ba ka zo fama adraktum fasallo ma fatakum aish khalas suka ce saboda sallar asubahi saboda da asubahi mala'iku na halatta أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهور قرآن الفجر صلاة الفجر أكيني ملائكو سنازو جمعة كم شو قبان كوانا كيشي نعم تداك تارد هكا باچه كزو دا قدوبة كزو أحنكلي abin da ka sa maka to kuma ga wani abu da ke faruwa akwai wanda naga in ya zo haka zai zo a roko in ce da gudu haka misali to wannan sakarci ne wace ka zo da gudu ba daidai ba ne don allah mu tsare mu kiyaye sallah ba wasa ba ce tambayinka sun ƙari? ta wasu zakon na kai da shekara na na tambaya ta biyun ƙarshe cewa yake yi malam toni ta budurwar ta fi ni ilimi to sai yake ganin yaya kenan shi ana so ya fi ta ilimi yau kai kayan kayanka ya tsinke ina da ɗalibi a maiduguri wata ran da na je unguwarsu su ya ce akar makalla zo mu je ka ga iyalina na raka shi tun da shi can zo mu ya ce ka ganta hafizar ƙur'ani ce ni ba shi ba ne amma haka nake zama a ƙar tana ƙara min ƙur'ani na ce hani allak to wani sai sa girman kai rawanin tsiya yanzu yana wani muzurai wai shi miji ne to miji ta fi ka karatu so dan uwa ina maka congratulation tunda wadda zaka tafi ka karatu ai kai ka more kana da hafiza qari'a taliya murattila to me ake nema to ai ka rike ta da kyau ke kuma karki rena shi dan kina da karatu ki ji tsoron Allah karki dinga furgaga da turokoko da burokoko da koboroboro dan kina da ilimi lalla hada la yajuz ki kasance mai tawadu' إن التواضع من خسال المتقي وبه التقي إلى المعالي يرتقي سوك أوريتا da muka ce ka fita ilimi ai ina nufin karkashin faɗin Allah ne arjalu qawamuna alan nisa suka ce maza su ne tsayu rukunnan qawama ka fita shekaru annabi sallallahu alaihi wasallam ta girme ba da shekara nawa da shekara nawa na nakhalti girme shi kila ku ce wannan ba daidai A tadqiq at-tarihi ya tabbatar da ba haka bane al-hakim yace ba shekara 15 bane duka duka sha duka shekara uku ne amma dai ta girme shi so ba laifin mataka ta girme ka na biyu ka fita kuɗi dole ne kana auren miloniya ta taimake ka na uku kafita ilimi ba dole bane ina maka maganar rukunin ƙawama ake nufi kawai misali in ya samu shi kenan in baka ba shi saboda ka rike ta da kyau ka gode ma Allah da ya baka ita kuma Allah ya sa a yi auren salin alin ya bada alkhairi na aure tambaya ta ƙarshe to tun ne magana kan ilimi bi iznikum shekhana ina son ku haddace min baitocin nan musamman matasa na so na ɗauko to Allah bai kaddara na gaurin ba yana magana ne kan ladabin karatu da rashin nuna isa musamman in an tambaye ka ce ban sani ba in baka sani ba imamu na malik Allah ya kara mai rama an mai tambaya ɗari aka ce bai iya amsa ba sai guda sha shida yana la'adari la'adari la'adari ban sani ban sani ba kuma nan ba kasa ba ce gare shi to ne na so a wannan gabar na karanta muku wannan wa idza su'ilta bima jahilta fala takun mutahadhikan mutasari'an bi jawabi ku faɗi wa idha su'ilta wa idha su'ilta bima jahilta fala takun mutahadhiqan ko kace mutahadhiqan mutasarri'an bi jawabi wa idha su'ilta mhm, wa idha bima jahilta فلا تكن متحاذقا متسرعا بجوابي ويهدج wannan baitin وإذا سئلت بما جهلت فلا تكن متحاذقا متسرعا بجوابي بيتي na farko kenan wai haddace ya shabab ku sake faɗi wa iza su'il na'am gafata malam masha Allah Mhm. bima jahilta bima jahilta ba juhilta ba mhm. na'am mutahadhiqan mutaha daga hazikanci haziqan ziqan mhm. to mun gode yayi kokari wa idza su'ilta in an tambaye ka bima jahilta abinda baka sani ba fala takun mutasarrian kar ka yi sauri ka bada amsa mutahazikan wai kai haziki ka ce za ka ba da amsa wannan adab ne muhimmi da magabata suka karanta da mu baiti na farko kenan ko baiti na biyu sai ke cewa al'ilmu baharun la na fada lima'ihi ku faɗi al'ilmu baharun la na fada lima'ihi kam ƙala La adari ulul albabi, ai, kaga ba iya ce daga cikin albahur shi'riya. Kun gane? Al’ilmu baharun, la na fada lima’ihi, kam kala la adari ulul albabi, wa ya haddace baiti na biyun nan. العلم بحر لا نفاد لمائي كم قال لا أدري أولو الألباب بيتي نفرك إذا سئلت بما جهلت فلا تكن متحاذكا متسرئا بجواب العلم بحر لا نفاد لمائي كم قال لا أدري أولو الألباب دان الله يهدج يا شباب الدين أكو دا مسألة شيفانين بابو ما بذاكو هدج كاراتوبا تو من داورنكا Mhm. la na fada lima'ihi ƙarisa gafa ta malar masha Allah ka gani ko haka ake yi wani lokaci sai ka yi falasɗinanci tukun abin ya zauna in za ka yi tsoro ba za ka yi ba saboda haka yake ce al'ilmu baharun shi ilimi kogi ne la na fada lima'ihi ya baya karewa kam ƙala la'adari sau nawa ne masu hankali ke cewa la'adari ashe ma a tambaye ka ce wallahi ban sani ba wallahi cikar hankali ne mu sai muka zo da akasi ai kasawa ce kamata ya waye kai to al-ilmu bahrun la nafada lima'ihi kam qala la ulul albabi ilimi kogi ne babu karewa ga ruwan shi yau sautari ma'abota hankali sun ce la ban sani ba sai baiti na ƙarshe la ilma indi laysa aiban qawluha la ilma indi laysa aiban qawluha la ilma indi laysa aiban qawluha al aibu an yufta bi ghairi sawabi wai haddace wannan la ilma indi sa aiban qawluha al'aibu aibu an yufta bi ghairi baitoci ne guda uku to zan so ku haddace ku rike dan sake karantawa ku bi ni wa idha su'ilta bima jahilta fala takun wa idha su'ilta bima jahilta fala takun mutahadhiqan mutasarri'an bi jawabi mutahadhiqan وإذا سئلت بما جهلت فلا تكن بما جهلت فلا تكن متحاذقا متسرعا بجوابي متسرعا بجواب العلم بحر لا نفاد لمائه بحر لا نفاد لمائه كم قال لا أدري أولو الألباب كم قال لا أدري أولو الألباب لا علم عندي ليس عيبا قولها عندي ليس عيبا قولها العيب أن يفتى بغير صواب السلام عليكم ورحمة الله